lion Messi ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Barcelona ya lashe lamban yabo na dan kwallon da ya fi kowane ɗan kwallo taka leda a duniya. Ya doke Cristiano Ronaldo da wasu fitattun 'yan wasa a wani biki da aka gudanar a Dubai. Da yake jawabi, Messi ya ce ya ji daɗin wannan kyauta amma a cewarsa wannan nasara ce ga barcelona da daukacin 'yan wasan kungiyar Lionel Messi ya taka rawar gani domin ya jagoranci Barcelona ta lashe kirtuka biyar da lashe kofin duniya na kungiyoyin kwallon ƙafa na duniya ranar Lahadin da ta gabata. Haka kuma Barcelona ta lashe kyautar kungiyar da ta fi kowace kungiya iya taka leda a duniya. A wannan shekarar Lionel Messi ya taka leda sau 60 tsakanin bugawa ƙasarsa Argentina da kuma bugawa club ɗinsa Barcelona. ya kuma jefa kwallaye 61 a raga ana harsashen za a biya leon Messi fan na Ingila 400 a kowace sati idan har ya amince ya koma Manchester City.